أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأتم المرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته يوم مسلمي منك آرى jaddada godiyanmu ga Allah maɗaukakin sarki wanda ya halice mu ya raya mu ya ba mu lafiya kuma ya sake ba mu samun damar haɗuwa da ku a cikin wannan darussa masu ɗimbin albarka wanda muke karantar da kawunanmu da al'ummanmu wannan addini namu na musulunci muna fata ga Allah wannan ya halice mu kuma ya shirye da mu a cikin wannan kyakkyawan addini nashi da ya ba mu samun cin nasara da dacewa a wannan duniya ɗin da lahira bi haƙƙi muhammadin wa alihi tayyibin tahirin idan ban manta ba muna cikin kawo dalilai wanda muke iya ce ma kuskurantarwa ne wanda aka samu daga wasu masu tunani wanda bai kamata a kyale su ba don sun ba da tasiri kamar da muka ce muna kawo wasu daga cikin mutane masu tunani na daga turawa 'yan falsafa wanda suke ƙoƙarin jaya mutane daga addini ana kawo su ne saboda ya kasance waɗanda suka yi karatu suke da wasu daga cikin ilimomi ko nazari na irin waɗannan malamai ɗin su ji daga cikin nazarinsu da kuma amsar da mu muke itiƙadi cewa amsa ce tana gamsar da duk wanda zai aji hankali ya saurare ta saboda haka nan mun kawo dalili na tsarin rayuwa wanda muka ce da shi muna iya amfani cikin bayyana ma al'ummar duniya cewa akwai Allah sai dai kamar yadda muka ambata ana samu daga cikin mutane wanda suna da dalili da suke ganin suna iya gamsar da mutane su nuna musu wannan dalilin tsari wanda ku kuke alfahari da shi yana da matsaloli matsalolin shi kuma ga su ɗaya da biyu da uku shi ne kamar da muka ce akwai wanda ake ce ma david hiyom shi ya zo da dalilai nashi wanda yake ganin ta hanyar wannan dalilan yana rugurguzar da dalilin tsari dalilan shi mun yi bayani na farko inda yake cewa mun saba maka'ida ta hankali guda ita ce babba ma saboda ita ce ake ce kubra ma'ana babba ta dalili tunda ya taba ta kuma ya ce kuma taba ta da yi ba wai shi kaɗai yi akan haka nan ba akwai wanda yake goya mishi baya shine arasto saboda haka nan ta wannan hanya ya rugazar da kubra ta dalili shikenan dalilin tsari kenan ya faɗi warwas wannan mun yi bayanin shi cikin darasi wanda ya wuce yau dalili na biyu ya ce bayan mun fahimci dalilin shi na farko yake cewa kenan kusan ma za mu iya cewa dalilin shi wannan na biyu ya dogara ne akan dalilin shi na biyu eh na farko bayan ya tabbatar mu da cewa mu ta hanyar dalilin tsari mun kawo kamanta ayyukan Allah da kuma mutum saboda haka ne yake cewa yanzu cikin dalili na biyu kenan wannan abin me zai jawo mu ya jawo kenan mun ce Allah gaba ɗaya ma ya yi kama da mutum ko kuma mu ce mutum ya yi kama da Allah alhali kowa ya san mutum bai yi kama da Allah ba mutum wata halitta ce ta Allah kenan ku da kuke cewa kun yi imani da Allah kuma kun san da cewa Allah shi yi komi yanzu gashi kuma kuna kamanta aikin wanda ya aikata agogo ko ya rubuta littafi kuna kamanta shi wannan aikin nashi da aikin Allah ma'ana wannan abin zai jawo muku kuna kamanta Allah nema da mutum alhali Allah bai yi kama da mutum ba ku da kanku kun sani cewa Allah bai yi kama da mutum ba shi ne ke cewa cikin ci gaba da wannan dalili nashi yake cewa mu yi hankali lokacin da muke kamanta ayyuka na mutum saboda mun ga wani abin al'ajabi ciki mun ga kyawun tsari ciki sai mu zo mu tashi daga ƙaramin abu mu koma ga babba kamar da daman ya ce can kuma mu ce wai wannan zai jawo mu yaƙini to wannan ba ƙaramin kuskure ba ne saboda Allah sam-sam bai kama da mutum shi ne yake son ya ce Allah ko kuma mu ce mahalicci mai girma wanda yi wannan halitta da muke kamanta girmanta na duniya da raneku da abubuwan da muka bada misalsalansu wanda har muka ce duniya ta tazararta ma tsakaninta da rana ƙididdigagge ne ta yadda da sun ƙara matsawa ga juna duniya za ta halaka abin da ke samanta za su rasu gaba ɗaya a rasa su a daina rayuwa saman ƙasa muka ce haka nan nisanta shi ma yana ragewa duk ni'imar da ke cikin rana wanda ke kawowa ga duniya shi ma zai rage duk abin da ke cikin duniya shi ma zai kai ga matsala juyawar rana da komai duk abubuwan da muka bani misali yana ganin misali ne na'am mai kyau amma wannan misali na babban halitta kamar Allah yaya za mu kamanta shi da wannan ƙaramin aiki wanda mutum yake aikatawa shi yasa yake cewa da wannan dalili nawa na biyu wanda nake ganin ku kun yi kuskure kuna son ku kamanta Allah da mutum to wannan ya sa dalilin ku na tsari zai haɗa warwas sai mu zo a gulguje cikin bayanin dalilin shi na uku David Hume ya zo da dalili na uku yake cewa shi ma a nan wurin muna son wai mu nuna ta hanyar dalilin nan na tsari da muke kawowa za mu fada cikin wani rami wanda ramin nan mini ne muna son mu kamanta ilimin mutum da ilimin Allah alhali ilimin mutum daban ilimin Allah kuma subhanahu wa ta'ala daban tunda yadda muke ƙaddasa Allah muke girmama Allah to misalin da muke kawowa yana nuna ilimin bawa ya so ya kama da ilimin mutum ilimin bawa ya so ya kama da ilimin Allah subhanahu wata'ala wannan kuma yace shi ma babban kuskure ne wanda muke fada cikin shi shi yasa a nan wani yake cewa David Hume cikin iskalin shi kenan na uku ilimin mutum game da wannan duniya yake cewa wani ɓangare ne kawai ya shahi wani ɓangare ban da wani ɓangare ilimin mutum iyaka gare shi saboda iyakar shi ya ce kuma da abu biyu da muke hange cikin wannan duniya ɗin na cewa ka zo ka kalla cikin wannan duniya akwai ashararen mutane akwai ashararen halitta ma'ana akwai mutanen da ba su da kyau masu saɓo wanda sun ɓace ga hanya mu da kanmu 'yan addini muna iya ƙare da wannan abu na ɗaya kenan sannan ce abu na biyu iyaka ta ilimin mutum to idan muka kalli wanga abubuwan guda biyu ya ce hangin da muke gani na cewa wagga halitta ɗin akwai wanda yi ta ba ƙaramin kuskure ba ne saboda mi saboda wa'anda suke kawo nazariya da ilimi a cikin wannan dalili na tsari wa ya gaya maka cewa ba su daga cikin ashirarin mutane batattun mutane wanda za su iya kawo maka ilimi kana diban ilimin gaskiya ne ashe ba gaskiya ba ne kuma mun sani mu da kanmu ilimin mutum yana da iyaka har yanzu bai gane da yawa daga cikin abubuwa ba kenan tun da haka nan ne har yanzu ɗan adam bai gane dukkanin abubuwa ba ta yaya za mu ce wanga dalili da muka kawo wai ya ishe mu ya zama dalili akan akwai Allah subhanahu wata'ala yana ganin wannan kuskure ne wannan a takaice shi ma wannan kuskure da yake azawa a cikin dalilin tsari kenan na uku wanda muke son mu kawo sai amsa kamar da muka ce za mu kawo amsa ɗaya abinda ta shafi dalili na farko nashi wanda yake cewa misali ne muke kawowa za mu ce misali na'am misali mun yarda ka ce misali ne amma mu abin da muke son ka gane lokacin da aka ce kenan yanzu muna son mu ba david hiyom amsa amsa ta ɗaya ita ce dalilin da muka kawo lokacin da muka ce dukkan tsari yana da wanda ya yi shi wannan magana da muka kawo abu ne wanda kowa yana sallamawa yake cewa ka koma mu hankalinka sai mu ce mashi ka koma mu hankalinka dukkan tsari akwai wanda ya yi shi wannan kusan abin da suke ce ma kana kawo matsala ne cikin abin da kowa ya sallama kenan kana shakku ne cikin abu wanda suke ce ma badihi da larabci suna cewa wai badihi kamar abin da abin da ke bayyane kamar yanzu in nace ɗaya an ƙara ɗaya ko ɗan ƙaramin yaro zai ce maka biyu ga ɗaya ga ɗaya biyu kenan ko idan na nan sama ne nan ƙasa ne ko wanda har yanzu bai ida wayo bai san ma me duniya ba in dai har ya fara magana zai baka amsa haka mini ne sama ne haka kasa ne kusan akwai abubuwan da duniya kowa yana sallamawa da akwai su to wannan yana daga ciki wannan kubara wadda muka kawo ma'ana uwar dalili babban dalili da muka kawo lokacin da muka kawo dalilin tsari abu ne wanda an sallama da shi ta yaya hankalin shi wannan dan falsafa don haka ke cewa wasu 'yan falsafa matsalolinsu mine ne suna tunani kan abubuwa wanda suke masu zurfi masu zurfi a kan tunanin mutane sai su manta da abubuwa na ƙasa kamar mutumin da ya ta jarabawa ne shi jarabawa da ya ta yi misali mu cewa ta masters ce ko ta doctora ce misali wanda ya kai karatun doktora yana sai ya zama doktor sai kaga idan ka zo da tambayoyi can na ƙasa-ƙasa irin wanda wanda yake karatu sabon fara karatu duka bai wuce ya kai shekara nawa da fara karatu ba ya san amsosinsu amma shi za a mashi tambaya kusan ma mafiya suna kawo tambayoyin da ake ma irin wanda suka yi nisa wannan irin wannan tambayoyin ake musu don saboda a nuna musu hawa ilimi ba haka ne ba ba don kati sama ba shi kenan ka manta da ƙasa a'a ka san ki ƙoƙarin kana kana kula da ƙasa ko ba komi kana da yara kana da 'yan makaranta wanda ya kamata ka koya musu saboda haka nan kenan ya kamata ya kasance har ilimin da ka wuce ka jima shekaru da shekaru ka yi nisa ka samu doguwar tazara da barin shi ya kamata ka zanke koya ma shi shi yasa shi yasa dama suna nazari mai nisan gaske ta yadda suna manta da abin da yake ƙasa suna manta da abubuwan da kowa yana sallama musu shi yasa a nan wurin muke cewa ya kamata shi wannan da duk mai tunani irin na wannan ya kasance ya gane wannan uwar da muka kawo abu ne wanda kowa ya sallama lokacin da za mu ce dukkan tsari akwai wanda yi shi abu ne wanda an sallama da shi saboda haka muke dakatawa a nan sai cikin darasi namu na gaba inda za mu ci gaba da kawo amsoshi gamsassu wanda za su shiga hankalin mai saurare insha Allah subhanahu wa ta'ala wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi at-tayyibin tahirin